Yahuda Sura daya Yahuda bayan Yesu Kiristi ɗan uwan Yaƙub, zuwa ga waɗanda aka kira, waɗanda Allah Uba yake ƙauna, waɗanda kuma Yesu Kiristi ya kiyaye, jin ƙai, salama da kuma ƙauna su kasance tare da ku a yalwace. Zunubi da hallakar marasa tsoron Allah Abokai na ƙaunatattu, ko da yake na yi marmari ƙwarai in rubuta muku game da ceton na namu, sai na ga ya dace in rubuta in gargaɗe ku ku tsaya da ƙarfi cikin bangaskiya wadda aka damƙa wa mutane masu tsarki na Allah sau ɗaya tak, na faɗa haka ne domin waɗansu mutane da aka rubuta hukuncinsu tun da sun shiga cikinku a ɓoye, su fa marasa tsoron Allah ne, su ne waɗanda suka mai da alherin Allahnmu ya zama dalilin yin fasikanci, suna kuma musun Yesu Kiristi, wanda shi ne makaɗaici mai iko duka da kuma Ubangijinmu. Ko da yake kun riga kun san duk wannan, ina so in tuna muku cewa Ubangiji ya ceci mutanensa daga Masar, duk da haka daga baya ya hallaka waɗanda ba su ba da gaskiya ba, haka ma mala'ikun da ba su riƙe matsayinsu na iko ba, waɗanda suka bar ainihin mazauninsu, su ne ya tsare a duhu, ɗaure da dagwamammun sarƙoƙi don hukunci ta babbar ranar nan, haka ma Sodom da Gomara. da garuruwan da suke kewaye da su, waɗanda su ma suka ba da kansu ga fasikanci da muguwar sha'awar jiki, sun zama misalin waɗanda suke shan hukuncin daumamiyar wuta. Haka yake da masu farke-mafarken nan, gama sun ƙazantar da jikunansu, suka ƙi bin masu mulki suna ɓata sunan talikan sararin sama, kai, ko mala'iku babban shugaban mala'ikun ma, sa'ad da yake musu da Iblis game da gawar Musa, bai yi garajen ɗora masa laifi da baƙar magana ba, sai dai ya ce, Ubangiji ya tsauta maka, duk da haka mutanen nan suna maganar banza a kan kome da ba su gane ba, kuma abubuwan da suka fahimta bisa ga jiki, kamar dabbobi marasa hankali, waɗannan abubuwa ne suka hallaka su. kai Kaicansu, gama sun kama hanyar kayinu, sun ruga a guje garin neman riba cikin kuskure kamar Bal'am, aka kuma hallaka su cikin tagwayen kora. Waɗannan mutane sun zama kamar ƙazanta a taronku na soyayya, suna ta ciye-ciye a cikinku, ba kunya ba tsoro, su masu kiwo ne da suke ciyar da kansu kawai, su kamar hadari ne da babu ruwa da iska take kori, su kamar itatuwa ne marasa ’ya'ya da rani waɗanda aka tumbuƙe ko kamar itatuwan da aka tumbuƙe suka kuma mutu kurmus, su kamar raƙuman ruwan teku ne masu hauka, suna taƙama da tumbatsa kumfar kunyarsu, su kamar taurari ne masu yawo barkatai waɗanda aka aji mugun duhu saboda su har abada. Enoch ma, wanda yake na bakwai daga Adamu, ya yi annabci game da waɗannan mutane cewa, Duba, Ubangiji yana zuwa da dubu dubban tsarkakansa don ya yi wa kowa shari'a, ya kuma hukunta duk marasa tsoron Allah game da dukkan ayyukansu na rashin tsoron Allah da kuma aikata ta hanyar rashin tsoron Allah da kuma dukkan baƙaƙen kalmomi da masu zunubi marasa tsoron Allah suka faɗa game da shi. Waɗannan mutane dai gunaguni gare su kullum ganin laifin waɗansu suke yi muguwar sha'awa ce kaɗai tunaninsu sun cika da banzar magana ta yabon kansu suna ruɗin mutane da zaƙin baki don samun ribar kansu. Kira don jimiri Amma ku abokaina ƙaunatattu, ku tuna da abin da manzannin Ubangijinmu Yesu Kiristi suka faɗa a da. sun ce muku, A kwanakin ƙarshe za a kasance da masu ba'a waɗanda za su bi sha'awace-sha'awacensu na rashin tsoron Allah, waɗannan mutanen ne suke kawo rabe-rabe masu bin abin da jiki yake so marasa ruhu, amma ku abokaina ƙaunatattu, ku gina kanku cikin bangaskiyarku mafi tsarki. ku kuma yi addu'a cikin Ruhu Mai Tsarki, ku zauna cikin ƙaunar Allah, yayin da kuke jira jin ƙan Ubangijinmu Yesu Kiristi, don ya kawo ku ga rai madawwami. Ku ji tausayin waɗanda suke shakka, ku ceci waɗansu ta wurin fizge su daga wuta, ga waɗansu kuma ku ji tausayinsu amma tare da tsoro, har ma ku yi ƙyamar tufafin da suka ɓata da ayyukansu na jiki. Yabo To, yabo ya tabbata gare shi. shi wanda yake da iko ya tsare ku daga fāɗuwa, ya kuma miƙa ku marasa laifi a gaban ɗaukakarsa da matuƙar farin ciki, gare shi kuma shi da yake kaɗai Allah Mai Cetonmu, ta wurin Yesu Kiristi Ubangijinmu, bari ɗaukaka, daraja, iko da mulki su tabbata a gare shi tun farkon zamanai, yanzu da har abada abadin. Amin.